Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai da mita ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 302.5 a birnin Niamey da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niya da dalol da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. kuma barkanku da hantsi. Jummai Ali da Usman Kabara da kuma sauran abokan aiki muna farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Shin me yasa ne musgunawa mutane fi muni a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya? Wakilin sashen Hausa ya ziyarci gadon liyoji da ke tsakanin jihar Niger da kuma jihar Kebbi domin ganin dalilin da yasa aka laƙawa wannan gadar suna gadar mutuwa. Haka kuma mun ɗan dubi irin nasarorin da aka samu a yayin da gwamnatin apc da ke ƙarƙashin muhammadu buhari ta cika shekara guda da kafuwa dukka sai bayan kun gama jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran Matakin farautar kashe shugaban kungiyar ta'addar Al-Qaida Osama Bin Laden shine a sahun gaba a abubuwan da na a aniyar yi tun lokacin da na zama shugaban ƙasar Amurka. wannan ya fito ne daga bakin shugaba barack obama sai dai ya ce yadda za a gudanar da lamarin ne ya zama babban kalubalen da aka yi ta muhawara a kai wannan shine karin farko da obama yi cikakken jawabi a kan kashe bin laden tsawon watanni na bincike da bin diddikin jami'an leƙen asirin amurka ne ya kai ga gano cewa bin laden na ɓoye a wani gidan bene mai hawa uku wanda ke da tsananin matakan tsaro a cikin birnin abbottabad na kasar pakistan wani faifan bidiyon leƙen asiri ne ya nuna wani mutum mai siffar bin laden yana atisayen motsa jiki a harabar gidan shugaba barak ya ce sai dai matakin ɗauka ne mai wahala saboda gudun kuskure a faifan bidiyon da aka yi na leƙen asiri to amma a ƙarshe ya ce tawagar tsaron amurka suka nuna akwai yiwuwar 'yan ta'adda ne a gidan bisa ga faifan leƙen asirin wanda kuma a ƙarshe aka farwa gidan tare da nasarar hallaka wanda samfurin jininsa da aka gwada ya tabbatar da cewa bin laden ne da aka kashe hillary clinton a lokacin tana sakatariyar harkokin wajen amurka ta ce a lokacin da suke kallon yadda ake kai harin kai tsaye daga fadar white house ta na'urar tauraron dan adam ji take kamar zuciyarta za ta fito saboda fargabar yadda za ta kaya jami'a a kenya sun ce sun kama wanda yake da mallakar ginin nan da ya rushe ranar juma'a da ta gabata a babban birnin kasar wanda ya zuwa yanzu yawan waɗanda suka mutu ya kai mutane 21 sun ce sun kama samuel kamau wanda shine ke da ginin mai bene hawa shida a matsayin gidajen zama sun kuma ce zai bayyana a gaban kotu a cikin wannan makon maimakon ceto ma'aikatan ceto sun ce mutane da dama daga rusasshen ginin benin mai tattare da gidaje da mutane ke zaune a ciki to sai dai har yanzu akwai mutane da dama da suka ɓace ba a san inda suke ba ma'aikatan sun ce a halin da ake ciki har an fara cire ransa ke gano wasu wanda suke da sauran numfashi daga karkashin rusasshen ginin a akalla dai an ceci mutane da yawan su ya kai 135 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc A jiya Litinin kura ta lafa a birnin Bagadaza biyu bayan tarin masu zanga-zangar da suka mamaye wata unguwar da ofisoshin ƙasashen duniya suke a shekaran jiya Asabar inda daga baya masu zanga-zangar suka watse daga wajen sun zama ne domin zuwa wani bikin addini da in shi'a ke yi don girmama wani shehin su na karni na goma sha biyar mai suna Imam Musa alkhadim Shugaban masu zanga-zangar Muktada Al-Sadar ya ce ya yi alwashin za su dawo wajen wato unguwar da da nan majalisar dokokin kasar take da mafi yawancin ofisoshin jakadancin kasashen duniya suke a wajen wanda ya ce za su dawo neman matsin lamba wajen 'yan majalisar kasar don canza zaben da aka yi ko kuma sake shi mafi yawancin 'yan majalisar sun bar wajen tun a ƙarshen makon da ya gabata. Ɗan takarar neman jam'iyyar Republican ta tsayar da shi takarar shugabancin Amurka na sahun gaba Donald Trump yana harmar fuskantar ɗaya daga cikin zaɓukan fidda gwani masu wahala na jihar Indiana zaben da za a yi a gobe talata idan Allah ya kai mu tsakaninsa da babban abokin hamayyarsa na jam'iyyar wato Ted cross ana kallon idan har Trump ya yi nasara a jihar ta Indiana to hakan ya daɗa masa damar zama ɗan takarar Republican kafin gangamin tsaida ɗan takarar da za su yi a birnin Cleveland na jihar ohio a watan yuni mai zuwa bisa wasu ƙuri'u na jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa donald trump yana gaba da maki goma sha biyar a jihar ta indiana wasu daga cikin 'yan gani 'yan gani kashinin trump sun bayyana cewa donald ya kosa ya je ga zaben ƙasa da ƙasa domin ya rabu da 'yan takara irin su ted labarin duniya kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington gundumar columbia a makon jiya malam awwal abdulkadir albarudi masanin halayyar dan adam ya mana bayanin abin da ya sa wasu mutane ko domin suna da mukami ko kuma domin su jama'an tsaro ne sai su rika musgana wa jama'a kuma su kwana lafiya A ci gaba da wannan hira da wakilin sashen Hausa Nasiru Ilhikaye da shi ya tambaye shi. Malam Awal in haka ne me yasa waɗannan abubuwa suka fi muni a nan Najeriya? Ina ganin akwai wayewa. zaka ga cewa sauran ƙasashe da suka ci gaba sun jima da gane cewa shi mutum don ya zanto shugaba ba yana gwada cewa shi Allah ba ne. in ka duba misali juyin juya halin faransa wanda ake kira french revolution tun da jimawa mutane suka gane cewa waɗannan yanci da haƙoƙi ya kamata a tabbatar da su kaga french revolution tsohon zance ne don haka daga wannan lokacin zuwa yanzu shi yasa ka samu cewa in ka je kasashen turai suka ga ba dole bane ka iya bambance tsakanin shugaba da waɗanda ake shugabanta shugaba zai iya zuwa supermarket ya yi sayayya shugaba zai iya yin kaza ka iya ganin shugaba akan titi ka misali zaka ga cewa sanda buhari ya kai ziyara wa brown fitowa suka yi bakin titi buhari ya shiga taxi ka duba yadda zaka gan shi a hoto babu wani tsaro babu wani abu da sauransu mu kuma in ka duba in ka zo ta wurin mu har yau akwai wannan girmamawa da ake wa shugaban an ka ce mutum shugaba a sarki ne ko dagaci ne ko hakimi ne zaka ga ana bashi wasu shi bare dauka cewa shi daidai yake da jama'a ba kalilan zaka samu cewa sarki ko wani yana dauka cewa shi daidai yake da sauran al'umma abin da kai ci shine dukkan mutanen nan suna zuwa kasashen waje suna ganin yadda aka ci gaba suna ganin alakan shugabanni da talakawa idan suka dawo nan sai ga cewa wannan abin sun kasa aiwatar da shi kuma sun kasa wanzar da shi dole a samu wani babban bambanci da fifiko da rata tsakanin wanda yake mulki da waɗanda ake mulka mana awal wannan fa ya nuna kamar a cikin ɗabi'un yan najeriya wannan abun yake wato ya nuna haka za a yi ta haƙuri abun nan ba zai iya gyaruwa ba kenan eh to akwai abubuwa guda uku da nake ganin idan aka yi amfani da su waɗannan abubuwa za su iya canzuwa na farko abin da ya shafi malamai na addini tasirin malamai na addini a najeriya tun farkon siyasa har zuwa yau yana da karfi sosai waɗanda ba za a iya inkarinsa ba sawa'un malaman addinin musulunci da malaman addinin kirista idan aka samu malami wanda zai fito ya ringa tabbatar da irin waɗannan gaskiya to ba shakka ne ɗaya daga cikin abubuwan da zai sa waɗannan mahukunta su ringa razana su cewa akwai wasu mutane masu bin kadin talakawa na biyu kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama kungiyoyin farar hula irin su amnesty international da kuma waɗanda muke da suna nan cikin gida dole ya zanto sai sun yi aikin su ko yanzu idan ka ɗauki misali halin da muke ciki a najeriya kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na kungiyoyin fararen hula sun yi aiki sosai yadda ya kamata kafin zaɓe amma yanzu in ka kula sun ja da baya don haka dole waɗannan mutane da suke kawo matsala wa sauyi da sauransu kaga suna ci gaba da abubuwansu yadda ya kamata sannan bangaren shari'a a da za ka ji an kira maka wani babban lauya ai wannan lauyan misali ya kayuwa dole an shiga wannan da shi kaga yanzu a hankali a hankali mun fara gane cewa wasu daga cikin lauyoyin ba wani sirri ne na hatsabibancin su ba kuɗi ne suke ɗauka kamar yadda ake zargi su bawa misali bangaren alkalai ko kuma wasu abubuwa da sauransu so kaga waɗannan abubuwa su ne abubuwan da ya kamata misali a duba saboda me waɗannan waɗanda suke kaiwa ga hukuncin nan suke mulkan al'umma suke hukuncewa al'umma talakawa ne irin suke tashi su shigo gwagwarmayan siyasa da guguwa da wasu abubuwa su kai sai kuma su zo ya zanto su ne za su zama suna hukunci to talakan nan dai shine talaka a ƙasa talaka misali ya zama mai hukunci shine talakan nan don haka dole sai an yi amfani da karfin doka kamar yadda yake cewa dan koro yake cewa dole sai an sauya masa hali talaka bai san talaka ne ba don haka babu wani abun da za a yi amfani da su a gani na sama da waɗannan abubuwa guda uku malaman addini su fito su sa wa idon su yaji su faɗi gaskiya ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sannan kuma bangare na shari'a ya zama an tabbatar da karfinta kuma ta rufe ido ta rinsa ido ta yi aikinta ba wai ya zanto za a ringa ɗiban kaji a ringa kaiwa alƙalan ƙauye ba ko kuma alƙalan cikin gari ko nan abuja a ringa ake kamar yadda ake zargi a ɗibi manya-manyan kuɗaɗe a gana musgo a kai musu domin a tauye gaskiya ko wani abu da sauransu wayannan abubuwa a gani na man nasiru su ne ya kamata a kula da su yadda ya kamata malam awwal abdulkadir albarudi kenan masanin halayyar dan adam Kafin ku ji halin da gadar liyoji da ke kan hanyar Kwantagora zuwa zuri ke ciki, a shakata da wannan waƙa. Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilin sashen Hausa a jihar Naja, Mustapha Nasiru Batsari, ya ziyarci liyoji domin ganin halin da gadar liyojin da ke kan hanyar da ta haɗa kwantagora jihar Naja da zuru jihar kebbi ke ciki inganta hanyoyin mota dai na ɗaya daga cikin matakan bunƙasa tattalin arziki ga kowace ƙasa a duniya shi ya ma manyan ƙasashen duniya da suka ci gaba maganar hanyar mota mai kyau ba wata matsala ba ce a wajensu to sai dai a najeriya da ke zaman yaya babba a tsakanin ƙasashen afirka lamarin ba haka yake ba ko baya ga ɗimbin mutane da ke rasa rayuwarsu a sakamakon rashin kyawun hanyoyin motar a Najeriya a wasu yankuna ma rashin kyawun hanyar na sanadiyar tsayawar al'amura musamman hada-hadar kasuwanci na yau da kullum. Misali hanyar Kwantagora a jihar Niger zuwa garin Zuru da ke cikin jihar Kebbi mai kimanin tsawon kilomita 100 a yanzu haka tana cikin wani hali na fitar hayyaci. da har ta kai ga ana yi mata taken kabari salama alaikum hatta manyan gadoji guda biyu da ke kan wannan hanya an yi su ne tun lokacin turawan mulkin mallaka a ƙarshen wannan mako dai na ziyarci ɗaya daga cikin gadojin da ake kira gadar liyoji da ko baya ga dama mota ɗaya kacal ke wucewa akan hanyar kafin wata motar ta shige a yanzu gadar ta kare tsakiya al'amarin da ya sa saboda ta masu gadi aka ajiye a wajen domin yi ma direbobi jagoranci yadda za su hau kan gadar na kuma zanta da ɗaya daga cikin masu gadin wannan gada sunana musa ibrahim a garin doji. wannan matsala ita ce wannan gadon ta kare mota ba ta iya wucewa an ba karamin mota ba in dai babban mota ne ba ta wucewa yanzu kokarin da muke yi a nan muna so mu kare lafiyar jama'a saboda nan muke kwana nan muke yi ne a nan kuke kwana nan muke kwana nan muke yi ne gadan gashi dai ta lotsa amma an taba samun hadari kuna nan koko gaskiya ba a taba samu ba amma can da wuri kamun ta kare an taba samu kuma sanadiyar rashin fadin ta yanzu kaman ka san adadin shekarun wannan gada nan eh wannan gadan za ta kai kamar kimanin shekara saba'in da saba'in da ko biyar haka Ga kuma kaɗan daga cikin abin da wasu direbobin wannan hanya ke cewa. Sunana Shehu. Daga ina kake yanzu? Daga Zuru. Eh, ga shi ka biyo wannan hanya ya kake ji? Gaskiya hanya ba daɗi. Ta wannan gada da kake kai yanzu yanzu ya gaban ka yake ka wannan gada. Gabana na faɗuwa don ta kusa rushewa. Sunana Abdullahi Dari. Ina kai yanzu? Zuru. Ga shi dai na same ka kan gadan nan ta liyoji wani hali kuke ciki game da matsalar hanyar nan mu dai muna roƙon gwamnati ta duba mu da ido rahama muna Ƙoƙarin jin ta bakin hukumomi akan wannan lamari dai ya ci tura, to amma ko a lokacin tsohuwar gwamnatin Dr. Goodluck Jonathan da ta gabata ta bayar da kwangilar gyara wannan hanyar kamar yadda bayanai suka nuna, to sai dai kawowa yanzu babu wani abin da ya gudana. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Liyoji a Najeriya. A yayin da gwamnatin jam'iyyar APC ke cika shekura guda a kan mulki, hankula sun fara kwantawa a wuraren da aka kwato daga hannun 'yan Boko Haram. A takaice matakan tsaro ya ingantu a wurare da dama. ya wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoto daga Yola jihar Adamawa. Kama daga yadin Buni, Potoskum, Goza, Madagali har zuwa Mobi a arewacin jihar Adamawa. Yanzu ko a iya cewa hankula sun kwanta inda jama'a ke ci gaba da gudanar da harkokinsu cikin tsanaki ba tare da fargaba na 'yan boko haram ba kamar yadda nan mazauna garuruwan ke cewa yanzu dai fargaba ya ragu alhamdulillah saboda sabon gwamnati da aka samu duk da cewa duk abubuwa dai ba a rasa na ɗayan biyu tsoro inda kaga mutane suka taru duka ana fargaba to sai dai kuma duk da cewa hankula sun kwanta da falamun wasu ba za su taba mancewa da tabon da rikicin boko haram ya jawo ba malam ɗanladi muhammad malami ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar adamawa na cikin waɗanda tashin bom ya rutsa da su a masallacin juma'a da ke kwalejin ya ce ku har duniya ta nade ba zai mamance da ta'addancin boko haram ba har mutu ba zan manta da wannan faruwar wannan abin ba eh, mu al'umma mun zo saboda mu yi eh, mu sauke faralinmu amma kuma ga abin da ya zai faru muna tare da abokanmu abokan aikinmu kafin mu wankarta ba suna yau muna maganan wasu ne daban sun mutu ɗaliban da muke koyarwa sun mutu kaman gefen mu ɗalibai guda hudu suka rasu so akwai wasu so kana koyar da ɗalibi ka fita kawai saboda kai sallah ka zo ka samu ya mutu wannan abu ne wanda ba za mu taba mantawa ba dukkan mutanen da ya kamata su zo suka shiga imam ya fara huduba ya kare huduba ana allahu akbar sai ga kara kafin mu hankarta mu da muka zama rayayyu a ciki abinda za mu duba mu gani shine kawai gawawwaki da kuma wasu suna kuka wasu ba su da kafafuwa wasu hannuwansu ne ya ciccire ba duk abin da ba samu ba abun ya shafe ni sosai mako don an kai ni ya shafe ni a ciki ya shafe ni a cinya na an kai ni asibiti jinya shi ma kumar da ahmad sajo da ke zama kwamishinan yada labarai a jihar adamawa ya kutuno da yadda 'yan boko haram suka kwace garinsu na mobi da har ma suka sauya mata suna zuwa madinatul islam wato birnin musulunci wallahi na tunawa da eh, yata ta bata a daji eh, ta yi tattaki da kafa kilomita wajen 43 da daddare a daji a duhu babu toci kiyayewan ubangiji ne kawai ya fidda ita na iya tuna iyayena kuma sun haura sun tafi har kamaru tsohona aka ce ya taka wajen sama da kilomita 20 da kafa da tsufansa wato wannan abin ba zan taba mantawa da shi ba kuma ina tunanin yadda suka yi mana barna suka je university suka babballe duk har da kofofi da window suka sace suka kwashe motoci kamar motocin asibiti Eh, suka ɗebe gaba ɗaya da abubuwa da za su motocin makarantu duka suka kwashe to wayan abubuwan kullum ina tuna wallahi yana damuna a rai kuma amma kuma ina farin cikin cewa allah da ikonsa ya mai da mana garinmu yau idan ka je za ka rantse al'umma da suke cikin garin mubi sun riɓanya wayanda suke wurin lokacin kafin tsangiyar nan su kama garin to ko me hukumomin bada agaji a najeriya ke yi ne ga al'ummomin da ke koma garuruwan su za a kwato a yanzu sa'adu bello jami'in hukumar bada agajin gaggawa ne ta nema ya ko na matakan da suke dauka nan jihar adamawa mun samu zaman lafiya a kusan dukkan kananan hukumomi da suke nan jihar wadda abin ya shafa kuma da yawan su sun koma kusan zan iya cewa ka casa'in wadda da suke sansanonin sun koma sai kaɗan da suka rage wadda ba su da yawa ba su kai dubu takwas ba yanzu a sansanoninmu eh, kuma da zaran abubuwa sun kammala eh, za mu yi kokari mu ga su ma sun koma gidajensu eh, su samu dama su tsuguna saboda considering yanzu damuna tana karatowa sansaninmu dai za mu ce sun ragu mutane wayanda suke cikin unguwanni ma sun ragu matuka kawai zure da karun najeriya da ke samun tallafin 'yan sa kai na maharba da kuma 'yan kato da gora na fa ci gaba da nausawa dajin Sambisa domin kakkaɓe burbudin mayakan Boko Haram. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Haka ne, to kafin ku ji kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bayyana, za mu leƙa ƙasar Burundi mu ji wainar da ake toyawa akan samun zaman lafiya. domin ƙoƙarin shiga tsakani da aka yi niyyar farawa jiya litinin an ɗage. Akwai dai fatar kwalliya za ta biya kuɗin sabulu domin an naɗa sabon mai shiga tsakani tsohon shugaban ƙasar Tanzania Benjamin Nkafa domin ya sake tada injin ɗin shirin samun zaman lafiya. Shawarwarin da aka shirya fara jiya litinin a Arusha an jinkirta sai wani lokaci cikin wannan watan idan Allah ya kai mu. a halin da ake ciki ana ci gaba da kai hare-hare da nakiyoyi da karkashe mutane da kuma kama mutane wasu lokutan babu gaira babu dalili. Wakilin muryar Amurka a birnin Nairobi, Kenya, Muhammad Yusuf shi ya aiko mana da wannan rahoto. Shiga tsakani a siyasance a Burundi da aka shirya farawa a ranar Litinin an ɗage. Jami'ai sun yi misali da cewa akwai buƙatar a ƙara tuntuɓar jami'an gwamnati da na masu adawa. yunkurin shiga tsakani na baya da aka yi ƙarƙashin jagorancin shugaban uganda yuweri museveni ya kasa samun wani ci gaba a saboda haka a watan maris ƙungiyar haɓaka tattalin arziki da haɗin kan ƙasashen gabashin afirka ta naɗa tsohon shugaban tanzania benjamin mpaka ya jagoranci shawarwarin da kuma taimakawa wajen samun hanyoyin magance rikicin siyasar ƙasar burundi jami'an da suke da masaniya da tattaunawar da ake ƙoƙarin yi sun ce gwamnatin ƙasar burundi tana ɗari-ɗarin yin tozali da ƙungiyoyin masu hamayya da ta yi zargin cewa su ne ke da alhakin hare-haren da ake kai wa jami'an gwamnati da kuma jami'an tsaro mai magana da yan gwamnatin burundi wuli nyambiwe ya ce ya kamata a da shawarwaran a haɗa da ƙungiyoyin masu adawa da suke gudun hijira. Political talks are going on in the country because we have a commission that is dealing with inter-Burundian dialogue, but we are willing to continue ya ce yanzu haka ana yin shawarwarin siyasa a cikin kasar domin sun kafa wani kwamitin da ke kula da shawarwarin da ake yi a cikin gida to amma ya ce a shirye suke su ci gaba da yin shawarwari daga ciki da kuma wajen kasar a saboda haka ya ce tilas su fita ƙasar su je su gana da sauran 'yan ƙasar burundi waɗanda ba za su iya zuwa cikin ƙasar ba ƙungiyar da ake cewa cnared a takaice ta masu hamayya wadda galibin wakilanta suna gudun hijira ta zargi gwamnatin burundi da laifin hana wakilanta shiga shawarwarin da ake yi mataimakiyar darakta ƙungiyar amnesty da ke yankin sarah jackson ta ce jinkirin yin shawarwarin da aka samu yana shafar kwanciyar hankali a ƙasar ta ce ta ga yadda ake jinkirtawa da ɗage yin shawarwarin idan kuma aka yi haka talakawan burundi su ne suke ɗanɗanawa sarah jackson ta ce an samu karuwar tarzoma da take haki da 'yancin jama'a da kuma musgunawa mutane The last year has been marked by killings, torture, arbitrary arrests And in the last couple of weeks is an ta ce a cikin shekara guda an ga ƙarin kashe-kashen da ake aunawa da musgunawa jama'a da kuma da kama mutane babu gaira ba dalili haka kuma ta ce abubuwan da suka gani a 'yan makonnin da suka shige shine ƙarin auna mutane ana yi musu kisan gilla ko kuma hare-hare a kan manyan mutane daga dukkan ɓangarorin ƙasar. A makon jiya wasu 'yan bindiga suka kashe wani babban jami'in soja mai mukamin general tare da matarsa da kuma mai tsaron lafiyarsa. Matakin da shugaba Pierre Nkurunziza ya yi Allah wade da shi. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an kashe fiye da mutane 400, fiye da mutane dubu mai da hamsin kuma sun ace daga ƙasar tun lokacin da aka fara wannan rikici. Yanzu kuma sai ra'ayin ku masu sauraronmu. Waka bakin mai ita aka ce tafi daɗi. Assalamu alaikum biyu Hausa. na Muhammad Sani babban ra'ayin mashego lokacin gamin Niger State. Na Allah biyo ina a taimaka isa min da na zuwa ga ƙungiyoyin nan guda biyu wayanda suka haɗa kansu suka ce za su shiga so yi zaman dirsa a fara shugaban kasa afrok to abinda za su yi gaskiya na ɗaya bai dace ba don mu talaka najeriya ba mu goyon bayan su akan wannan aikin da mu mun yadda mun kuma gamsu da mulkin shugaban kasa janar muhammadu buhari kuma muna fata allah ya kara musu karin gwiwa kuma allah shi taimaka mishi amma su abinda za su yi ba mu goyi bayan shi ba sannan shekaran mu hudu ko ma shidda muna cikin bala'i na mutuwa da kashe rayuka na boko haram ba mutane sun yi da sun za su je su tsaya fadar shugaban kasa gurla jonathan ba domin su nuna masu sacin rai da abin da yake faruwa ba a maiduguri da yobe da adamawa ba amma yanzu an samu zaman lafiya an samu kwanciyar hankali a cikin wa'yan garuruwan na maiduguri da adamawa da yobe sannan su za su ne da zaman jinsa gaskiya ba mu goyi ba ko ba za mu goya musu baya ba don haka muna kira ga wannan kungiyoyin su iya kansu da yi ma mulkin buhari zagon kasa don wasu ana so ai amfani da su ne domin biyan wata bukata da haka mu goyi ba su ba mu dai talaka Najeriya da matasan Najeriya da duk dan Najeriya gaba ɗaya mu goyi bayan wannan aiki da za su yi ba mu mun yarda da mulkin Janar Muhammadu Buhari kuma mun gamsu da shi kuma muna roƙo Allah Allah ya ƙara mishi ƙarfin gwiwa wanda zai yi ci gaba da ayyukan da yake na alkhairi don mun san mai niyya ne kuma zai insha allahu da haka ba mu goyon bayan su har ko ba za mu yarda abin da za su yi ba assalamu alaikum biyu sai an jima Assalamu alaikum. Sunana injiniya Muhammadu Mai Gero Makeri Kwantagwar jihar Neja. Sun ga sakona da shugaban kasar Najeriya kuma da wanda abin ya shafa. Game da kudin da an kafa 'yan majalisu na Najeriya. To, rep ɗin bidda na jihar Neja ya abin arziki ya zo ya faɗi kuma ya tara mutanen su me ya lalura sun waɗa mai ya ɗauki kudin ya ba su. Amma sauran 'yan majalisu sun ce ba a ba da kuɗin makarya ya kai musu. To don haka ina kira ga gwamnatin tarayya ta bayyana abin kowa ya ji saboda talakawa su san inda za dosara don abin da an ka ba su a mutane aiki don haka shugaban kasa yana mai fatan alheri Allah kare mana shi Allah taimake shi kudanan da ya bayan majalisu ya jaddar da zai an ba su don sun suna cewa karya ne ba ba su ba Allah taimake shugaban kasar Najeriya kare mana kafin mai sallama ga takaitattun labarai matakin farautar kashe shugaban kungiyar ta'addar alka'ida osama bin laden shine a sahun gaba na abubuwan da na kudura aniya tun lokacin da na zama shugaban ƙasar amurka wannan ya fito ne daga bakin shugaba barack obama wannan shine karin farko da obama ya yi cikakken bayanin kashe bin laden jami'ai a kenya sun kama wanda yake da mallakar ginin nan da ya rushe ranar juma'a da ta gabata a babban birnin kasar wanda ya zuwa yanzu yawan mutanen da suka mutu sakamakon rushewar ginin sun kai mutane 21 sun kuma ce zai bayyana a gaban kotu a cikin makon nan. Dan takarar neman jam'iyyar Republican ta tsayar da shi takarar shugabancin Amurka na sahun gaba Donald Trump yana haramar fuskantar ɗaya daga zaɓukan fidda gwani masu wahala na jihar Indiana. Zaben da za a yi gobe talata idan Allah ya kai mu tsakaninsa da babban abokin hamayyarsa na jam'iyyar wato Ted Cruz. Ana kallon idan har Trump ya yi nasara a jihar Indiana to ya daɗa samun matsawa da damar zama ɗan takarar na jam'iyyar ta Republican. ƙarshen shirin wannan hantsi kenan sai kuma shirinmu na la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Allice a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri a wuni lafiya.